Dara, Kashi na shida rahim. Faduwar da ta yi ya sa jini kawai ya fara zubowa daga jikin nata. Faruk ya gigice ya rasa inda zai sa ransa, tuni ya dauke ta suka koma cikin gida sannan ya kira likitan su Kamar yadda aka yi a baya dai cikin sakina ya zube, banda kuka ba abin da take yi haka ma Faruk, wanda ya kasa jurewa. Safi yana daki kuwa banda murna ba abin da take, ta kira mahaifiyarta sheshewa suke yi a daki. Haka sakina ta ci gaba da fuskantar kaddara a aurenta domin kuwa tana yin ciki baya zama yake ficewa safiya kuwa an samu abin yi ta faɗa wa faruk cewa ai na ce ke zub da cikin nan da kanta domin ta ce ita ba za ta taɓa haɗa zuri'a da danginsa ba da ba sa ƙaunarta ba ƙaramin bacin rai faruk ya yi ba da jin wannan kalaman a take je ya ci ma na mutunci zagi ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba sakina kuwa ta gasa magana banda hawaye ba abin da ke fitowa daga idanuwanta don takaici hawaye eh, haka ya ce mata ki yi ta kukan takaici hawayen munafurci dama aikin saba ki je can ni kam dai daga yanzu in kin ƙara gani na ɗakin ki ma to wallahi wani babban dalilin ne ya janyo hakan ki je ki je ki ta tsiyarki ni kam na fi ƙarfin ki zan je gun wata za ta zo haɗa zuri'a da ni cewar Faruk ficewar sai ba tare da ya ƙara kallanta ba ma bare ya saurare ta tun daga ranar Faruk ya bar shigowa harkar saki na gaba ɗaya ko kofar ɗakin ta baya zuwa bare ya shiga ko abinci ne sai dai ta girka na ta iya ita ɗaya ko in ce cefa ne Koda da ce ne ya kare sai dai shi da safiya su je su yi a aje mata nata a bakin kofa in ta fito ta gani ta dauka ya kasance sakina in ba shago za ta ba to fa in dai tana gida banda kuka ba abin da take yi shi yasa ta fi jin daɗin tafiyar nata ma shago da yadda za ta shiga mutane dan su kawar mata da damuwarta duk wani abin da ke faruwa sakina bata taba faɗa wa kowa ba ko gida ta je aka ce me ke damunta takan yi murmushi ne kawai ta ce ba komai ta bar abin a zuciyarta wanda yasa banda zabgara ma ba abin da take yi kullum cikin kunci ya kasance ma da gayya safiya take yin abu in ta ga sakina har ta kai ga safiya tana hana faruk zuwa nijar wajen su 'yatu. Hajiyar faruk kuwa abu ya fara damunta domin kuwa safiya bata saurara mata ba ita ma a gabanta take mulkar dan nata san ranta a hakan ko faruk akan ko faruk ta buƙaci da ya mata abu in safiya ta sa baki to fa ba zai taɓa yi ba sakina ta fito tana sauri za ta tafi shago sai ga faruk nan da tafiya faruk ya ce ki koma ki zauna a gida dan ba za a bar min gida ba kowa ba yanzu barayi sun yi yawa dan haka in dai zamu fita ba za ki na zuwa shago ba har sakina ta koma ɗaki sai kuma ta fito ta ce faruk ya juya ya kalle ta ta ƙara da faɗin a gani na duk irin wulakancin da kuke min ya isa ba sai an hana ni sana'ata ba don haka ni kam na gaji kawai ka sauwaƙe min na koma gidan iyayena wani irin daɗi safiya ta ci a ranta faruk kuwa sai da zuciyarsa ta fara bugun tara tara ya ma kasa magana Safiya ta ce Suwiti ka mata abin da take so mana ni kan me mu tafi Faruk ya ce ai in kin ga kin fita a gidan nan to mutuwa ne amma ba wai na sake ki ba ya saki na suka fita wanda Safiya ko kadan bata ji dadin hakan ba ita a gurin saki na ta durkusa da kuka ba abin da take yi daga ƙarshe ta yanke shawarar tafiya gidansu kawai haka nan ta ringa tattara kayanta tana kuka kayan sa wadda kadai ta ɗiba ta kulle kofar ɗakin sannan ta janyo kofar gidan ma gaba ɗaya ta ci sa'ar samun nafe kuwa ta ɗane sai gidansu tana isa gida da kuka ta shiga abin da ya ba ma mamanta tsoro kenan maryam ma ko tsayawa ba ta yi ba ganin yayarta ta tana kuka ita ma ta fara nata kukan mama ta ce me zan gani haka sakina me ke faruwa ne wai sakin ki faru kudin yayi sakina ta girgiza kai alamar a'a mama ta ce to shikenan ku shiga daga ciki ai ko kamar yaya haidar ya sani sai gashi ya zo mama ta ce je ka daki kaga ikon Allah haidar musu kuwa Haidar yayi ɗakin mama inda ya tarar da Sakina banda zub da kwalla ba abin da take yi. Sai Maryam da ke bata hakurin ita ma tana yi tana kuka. Tsawa yayi musu tare da faɗin dalla ku ma mutane shiru kuma kun cika wa gida mutane kunne a gida da ihu. Zama yayi tare da faɗin Sakina kin fara fuskantar kalubale ko? Ba wai komai yasa na ki auren nan naki ba. Illa ina guje miki wulakanci da tozarta da zaki fuskanta. Yanzu me ya haɗa ki da shi? Kan Sakina a ƙasa ta ce yayi ni wallahi ba na son sa kawai ya sake ni na haƙura da auren nan murmushi haidar ya yi sannan ya ce yau kuma saki na ke kike batun saki da bakinki da kanki to bari baba ya dawo sai ki yi masa bayanin komai da daddare bayan baba ya dawo kowa na falo ya yi haidar ya buƙaci da sakina ta yi musu bayani kamar yadda ta yi masa tare da dalilinta na faɗin hakan magana take tana shekar kuka na irin wulakanci da tozarci da halin ko kulan da faruk ya nuna mata a wajen ba wanda bai tausaya mata ba barin ma mama da take ita uwa abin da ya fi taba mata zuciyarta wanda har sai da ta kwalla ga irin azabar da yarta take fuskanta a gidan auren nata ya haidar ne ya fara faɗin yanzu duk wannan abin da ke faruwa kika kasa faɗa wa kowa kamar baki da gata in faruk na da laifi kaso saba'in cikin ɗari to talatin naki ne ai a ciki domin da kin faɗa da tuni an ɗauki matakin da ya kamata amma kin bijire ki an faɗa miki ana zaman aure dole ne ma wai girgiza kai kawai saki na ta yi baba ya ce ba ma wannan ba shin yanzu ya sake ki ne ko kuwa cewa yake da gida sakina ta ce a'a ni ce na taho kawai baba ya ce to shikenan ai haidar ku bar sa in ba wai shi ya neme mu ba kar wani ya karata da maganar ma haidar ya ce insha Allah baba amma ni fa in ma ya zo kawai takardar ta zai ba da domin ita ma tana da gata ba zai yi wuya maida ta baiwarsa ba mama dai tana jin su ta ma kasa magana kawai tausayin yarta kawai take yi da irin yanayin da ta koma Faruk suna dawowa gidan suka tarar ba kowa ga ɗakin safina a tsakina a rufe bai san lokacin da ya fara zufa ba ya fara faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan dai sakina ta tafi gida safiya wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ina ganin sakina ba ki je ki dawo min da matata dan Allah safiya ta ce muguwa ce ka rabu da ka rabu da ita Allah ya raba ni da ita sakina ta tafi bai karasa maganar ba ya fara ya faɗi ƙasa a cikin wani irin yanayi a rana safiya ta bisa da ita ta ja dogon tsaki sannan ta ɗau ta kira likitan su da sauri kuwa likitan ya zo domin duba ubangidan nasa faruk yana zuwa ya duba ta sannan ya masa allura kafin ya tafi safiya ko kowa jikinta sab gabanta ta fara yi tare da kiran tsohon saurayinta gidan ta bar faruk a ɗakin sa kwance ita ko tana ɗakin ta tare da tsohon saurayinta kai bebi, ba ƙaramin kewar ki ne ba yau ji nake yi cikin wani farin ciki nake mara misaltuwa domin farin ciki na domin farin ciki ya dade da fita a rayuwata ashe akwai ranar da zaki tuna da ni har ki kira ni hmm, cewar adam Adam kenan saurayin tafiya da suke cikin duniyar su ba tsinke tafiya ta ce ni fa daurewa kawai nake yi da wancan gajan ni wallahi san ma ya fara fita a kaina kwata kwata ba iya soyayya ba bai ma san hanyar da zai bi ya nuna mata soyayya ba dariya Adam ya tare da faɗin ki ce min ba gidaje ne kike tare da shi ya sun na tausaya miki shi yasa ma naga kin ƙara ramewa kamar bulugari Safiya ta ɗaka masa duka tare da faɗin bana son iskanci Adam ni ce bulugarin kuma murmushi yayi tare da faɗin a'a sorry baby na sakina tace ka san me Adam ya ƙara matsowa gare ta tare da faɗin a'a sai kin faɗa ni wallahi gaba ɗaya ya fara fita min a rai shi yasa ma na matsi matar nasa ta bar gidan nan dan kana zuwa muna shanawa kaga in tana nan ba damar hakan aiko dan ba wai ma ni ina son cin dukiyar ba ai da tuni gaba ɗaya na dawo gare ka shi ne abin da na fi bukata a yanzu abin da na fi so kuma yanzu in samu shine ciki dan na san nan gaba shine zai mallake gaba ɗaya dukiyar nashi sai in zuba mulki na san raina Adam ya ce aikin banza in dai ciki ne ba sai ki na ƙarya ba daga ƙarshe mu je gidan marayu Koya kika ce Safiya ta yi dariya tare da faɗin wannan ai ba mai yiwuwa bane ba ka san waye faru kuwa da yama ne hankalinsa ya fara karkatowa gare ni ai kawai a shiru kawai ni bacci ma nake ji mm, adam ya fara faɗa tare da faɗin yau wani zai yi kwanan zaune kenan dariya kawai safiya ta yi sakina na a kwance banda tunanin faruk ba abin da take yi ta kasa barci kwata-kwata haka ta kwana cikin sake-sake washe gari da safe faruk ya farka jiki ba kwari yana ta kwallawa safiya kira ya shiru daga ƙarshe dai ya rarrafa domin zuwa ɗakin kan ya isa tana jin tana eh kan ya isa ya fara jin dariyarta yana zuwa ya fara kwankwasa kofar safiya na jin sa ta rikice adam kotuni ya kulle ya kulle a karkashin gado faruk ya ce safiya ki bude min mana safiya ta ce ka je ɗakin ka ina zuwa mana da ƙarfi kawai faruk ya hanka da kofar yana shiga ya ga safiya sai waige waige take yi faruk ya ce da wa kike waya ne na kina ta dariya so sai safiya ta fara tana so soso kai tare da faɗin wallahi wallahi dama mama ce Aukawa ta ce Zainab kai Faruk ya ce anya akwai kamshin gaskiya kuwa dukin wani dibibi ce kin rikice to ni ba ma wannan ba wanka nake so na yi kin ga jikina ba kwari karasa maganar yayi tare da nufar bakin gado domin ya zauna da sauri sabiya ta tare sa tana faɗin a'a mu je ɗakin kan haɗa maka ruwan ainihin hitata ta samu matsala a tun ɗazu Faruk ya ce kai safiya, amma baki kyauta min ba da kin faɗa aida na turo an gyara amma mu je shan ɗin to Safiya ta bi bayansa tana masa gwalo tare da faɗin, ai ma na ga jikin naka yayi kyau ko? Mu to. Tana rafka Faruk tana haɗa masa ruwan wankan sannan ta yi sanda ta dawo ɗakin domin ta fitar da Adam. Tana zuwa ko ta tarar zai fitan ma kenan. Yawwa mun sha da kyar. wancan gajan bai gan mu ba cewar Safiya. Shi ko Adam kis kawai ya kai mata sannan ya ce bye bye. Da fatan dai gobe ma zaki kuma kira na. Maganar yake yi yana ƙara ɗaga mata hannu tare da nuna mata yayi ban kwana da kewarta. Safiya ta ce kar ka ji komai ai yanzu aka fara wasan ma. Dariya kawai ya bi ta da shi yayin da ta koma gida shi kuma ya tafi. Tana komawa ta tafarar da Faruk ya fito. Cika fuska ta tare da faɗin sweet ka san me? Rigiza kai kawai Faruk yayi yi. Ta ce ni wallahi haka fara bani tausayi. A ce wai kana son wadda ba ta damu da kai ba kwata-kwata? Aiko da a ce kullum aiko da a ce kullum tana nan tana tunanin ka inda tana son ka to ba inda zaka hana ta fita ta fita amma da yake tana ji da girman kai shine ta fita ina ga yanzu sun rasa abin da yake abin yi ne an je kun yan an rasa an kasa mallake ka shine aka tsarbaran gidan kuma Faruk da ya kasa magana sake-sake kawai yake yi a zuciyarsa na tabbatar zuciyarsa na tabbatar masa da cewa maganar Safiya gaskiya ce wani bangaren kuma na faɗin cewa Sakina ba za ta taba masa haka ba saboda tana son sa Safiya da ta ga alamar har yanzu bai gama gamsuwa ba hakan ya sa ta fara kukan munafurci tana faɗin ni da nake son ka nake bin ka kamar mayya amma kana wulakanta ni ita ko kana ta tana kinka ka ai shikenan kai ta san nata ni da ma mutuwa ne ne na huta na gaji ita da kake so ai gashi kana mata ciki tana zubarwa ni kuwa kaɗi ko da sau ɗaya ma ƙara fashewa ta yi da kuka tare da faɗawa jikinsa Gajin walwala masa tunaninsa hankalinsa ya dawo gare ta. Misalin karfe biyu daidai hajiyan Faruk ta nufo gidan domin likitan ya sanar da ita cewa Faruk ba lafiya. a falon safiya ta tsinci faruk na zaune safiya kuwa ta kwanta a jikinsa tana jin sallamar hajiya ta ƙara kankame faruk ɗin ba ta da alamar tashi bare ma ta amsa sallamar tata hajiya na shigowa ta yi sororo ganin faruk da safiya a hakan faruk ne amsa mata tare da faɗin ina kwana hajiya kasa amsawa ta tana faɗin me zan gani haka faruk ko da an gani ba a tashi me ba aka zauna a hakan safiya ko gaisawa ma safiya ko gaisuwa ma ban ishe ki ba ko wata iriyar masifaffiyar harara sufiya ta gallawa hajiya yayin da ta tashi ta yi wani irin hamshakin tsaki sannan ta nufi ɗakinta tana faɗin in ni ban hau jikinsa ba ina ga ke kike so ki hau jikin nasa ko ko in ce ki aure sa ma ta shige ɗakinta abinta tana ƙoƙoni hawaye kawai ke zubowa daga idanuwan hajiya tana faɗin lallai wannan shine halaccin da zaki min ke da mahaifiyarki ba laifinki bane ba nawa ne nagode ta dubi faruk sannan ta ƙara da faɗin ina sakinar taka take Faruk ya fara sosike yayi na faɗin jiya jiya ta tafi gidansa Hajiya. Hajiya ta kasa faɗin komai fita kawai ta yi a gidan tana kuka. Sakina ko tana zaune a gidansu ta yi jikun banda tunanin Faruk ba abin da take ayyanawa a ranta. Mama ce ta so gare ta ganin shirin yayi yawa. Ya ce ya ƙi cinyewa haba Sakina me yasa kike so ki ƙara jefa rayuwarki cikin wata uƙubar ne? na lura da kika zo gidan nan ma kin kasa sake ranki to in baki sake a nan ba ina zaki je ki sake murmushi saki na tai tare da faɗin ai haƙuri mama insha Allah zan kiyaye mama ta ce yau waɗiye kirki dan na san tunanin ki bai wuce akan Faruk ba abin da ciwo a ce kirki-kiri gidanka ya fi ka amma kar ki damu addu'ar nan dai da muke yi ita ce mafita sannan zan bada sadaka ma domin a ƙara taya mu da addu'a dan ina da wata tantama akan safiya amma ba komai Allah ya fita kuma yana gani ai murmushi ne kawai ya fara bayyana a fuskar sakina ta ce na gode sosai mama ke uwa ce ta gari wadda kowane miji ke buƙatar samun uwar 'ya'ya kamar ki ina alfahari da ke mamana da irin sun da kike mana hakan bai hana ki tsawatarwa gare mu ba bare ma ki nuna mana hanya madaidaiciya Allah ya bar mana ke mamana ta karasa maganar tare da kwanciya a jikin mahaifiyar tata wannan ita ce uwa ta gari mace ta gari kuma sannan tauraruwar al'umma Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi tare da nuna mata tare da nuna hanya mafi kyau ga 'ya'yanmu har ma da na wasu shigewa ɗaki faruk yayi safiya ya tarar tana kwalliya a gaban madubi faruk ya ce safiya ina zaki kuma bayan kin san ba isasshen lafiya gare ni ba ba ma wannan ba yanzu abin da kika yi wa hajiya ta ya kyauta kenan ya kamata kenan na ce jiyowa ta yi masa wani matsiyacin kallo tare da faɗin anguwa za ni kuma baka isa ka hana ni ba sannan maganar hajiya kuma ai gaskiya na faɗa in son ka take ba sai in bar mata kai baka ta aura abin ya mutukar bata wa faruk rai amma ya kasa koda magana ma meye dalilin hakan oho ya ma rasa ce kawai ya fara jin haushin kansa Tafi koko a jikinta kwalliyarta ta karasa sannan ta ɗauko wani ƙaramin mayafinta tana to malam ko sai na je to malam ko sai na yi magana ne sannan zaka matsa min hanyar faruk kawai zantar kansa ya yi da matsa mata amma ba don zuciyarsa na so ba yana mamakin yadda yake bin umarnin nata ƙara masa kallon banza ta yi tare da faɗin kawo na tsaya kai min zaƙoƙo a gabana ta yi ficewarta ba tare da ta ƙara koda waiwayarsa ba tare da yin tsaki a gurin kawai ya durƙusa yana kuka ya rasa dalilin me yasa safiya za ta bakanta masa son ranta amma ba zai iya buɗan baki ya yi mata magana ba gaba ɗaya ce ya tsani kansa domin kuwa ya rasa ma me ke damunsa gaba ɗaya safiya na fita kuwa ta yi wajen su adam suka ci gaba da su, sai misalin ƙarfe tara na dare ta dawo Faruk na ganin ta maimakon ya fara mata faɗa amma sai ya tsinci kansa da mata barka da dawowa ma. Ko kallon ba ta yi ba ta nufi ɗakin ta ta kulle ƙofar ta. Washe gari da sassafe maman Sakina ta tara malamai domin sauka wanda baba ma yana can ya tara nasa ba tare da saninta ba. Sakina ta Sakina ta sake sosai da jin irin nasihar da mahaifiyarta ta mata amma abin da ya bata mamaki shine wai tunda ta dawo gida ko leƙota ma Faruk ya kasa yi. Masu saurare a nan za mu dakata, dakace mu a shirinmu na gaba.